Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau talata goma sha bakwai ga watan Mayu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alhera Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Yawan man da Najeriya ke hakowa ya ragu da kimanin kashi 40 cikin 100 sabili da har haren da 'yan tsagera ke kaiwa a kudancin ƙasar. taron diplomasiya da za a gudana a Vienna yau sai mai da hankali kan yakin basasan da aka shafa shekaru biyar ana gwabzawa a Siriya. Kana jami'an kasan Indonesia sun ce akalla mutane 17 ne suka mutu yayin da har yanzu mutane uku suka ɓace bayan wata ambaliyar ruwa da ta aka samu a kusa da wurin wani yawon buɗe ido. To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojoji sun cafke wasu kwamandojin 'yan Boko Haram a ƙasar Kamaru. Bayan haka za ku ji cewa matakin yajin aiki da ƙungiyar kwadagon Najeriya ke shirin ɗauka na fuskantar caccaka daga wasu ma'aikatan ƙasar. Za kuma ku ji rahoto akan wani matashi da ya kashe iyayensa da ƙannansa biyu a jihar Yobe. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Halima Jumrau ta shirya za ta kawo, amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Yawan man da Najeriya ke hakowa ya ragu da kimanin kashe 40 cikin 100 sabili da hare-haren da 'yan tsagera ke kaiwa a kudancin kasar bisa ga cewa ƙaramin ministan albarkatun mai na kasa Emmanuel Kaciko. Kaciko ya shaida wa majalisar wakilai jiya Litinin cewa man da kasar ke hakowa ya ragu daga ganga miliyan biyu da ɗari biyu a rana zuwa miliyan ɗaya da ɗari hudu a rana ya ce ana asarar ganga 800 a rana ne sakamakon har-haren da mayaka ke kaiwa da ke gurguntar da ayyukan haƙar mai a niger delta najeriya tana dogaro ga haƙar ɗanyen mai wajen samun galibin kuɗaɗen shigarta yayin da aka yi kasafin kuɗin shekarar nan ta 2016 bisa zaton za a haƙi ganga miliyan 2.2 a rana akan farashin dala 38 ganga kaciku ya ce gwamnati za ta yi nazarin shirin ahuwar da aka yi wa 'yan tsageren naji delta a lokutan baya domin tantance abin da ya sa aka samu karuwa hare-haren da 'yan tsageren ke kaiwa ya kuma ce tilas ne najeriya ta ƙara jarin da take zubawa a fannin mai da ya hada da gyaran bututun mai da kuma binne su da kyau a ƙarƙashin ƙasa. a halin da ake ciki kuma kungiyar kwadagon najeriya da sauran wato kungiyoyin kare haƙoƙin al'umma sun ce za su tsunduma yajin aiki gobe laraba in allah ya kai mu na nuna ƙin amincewa da ƙarin farashin mai kamar yadda suka yi barazana tun farko kungiyar kwadago ta najeriya da ake kira nlc a takaice da kuma kungiyar cinikayya ta tuc ta yi kira da a shiga yajin aiki na sai an mai da farashin mai daga naira 145 zuwa naira 86 da kwabo 50 galan daya gwamnati ta ce ta ba da shawarar ƙara farashin man ne domin kawo ƙarshen ƙarancin man da ake fuskanta sakamakon matsalar canjin wato kudaden ƙetare da ake fama da su gwamnati ta sanar jiya litinin cewa tana shirin tattaunawa da kungiyar a akan wannan lamarin sai dai a biyo din aremi babban magataka kungiyar kwadago daga mayar kungiyoyin kare haƙoƙin al'umma a najeriya ya ce tilas ne gwamnati ta janye ƙarin farashin man kafin wani zaman tattaunawa masu kula da lamura sun ce yajin aikin zai ƙara matsi a fannin tattalin arzikin ƙasar wanda yake fama da faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya wanda ya matukar rage kuɗin shiga da ƙasar ke samu daga albarkatun mai aremu ya ce gwamnatin najeriya tana amfani da janye hannun a harkokin saye da sayar da man fetur domin ƙara azarta attajiran ƙasar da kuma ƙuntatawa talakawa an kashe akalla mutane 28 waɗansu sattun shida suka yi raunuka a wani harin bumabumai da aka kai yau talata a babban birnin ƙasar iraki ƙazamin harin da ya janyo asarar rayuka ya auku ne a yankin ƙungiyar alshabab da ke arewacin bagadaza inda jami'ai suka ce wata mace ya ƙuna baƙin wake ta tarwatsa nakiyoyi a cikin kasuwa a wani harin na daban wata mota da aka dankare da mukamai ta tarwatse a unguwar rashid da ke kudancin birnin zuwa yanzu dai babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin a cikin mako guda da ya shige kungiyar isis ta dauki alhakin kai hare-hare da dama da aka kai a ciki da kewayen bagadaza waɗanda suka hallaka akalla mutane ɗari. kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Za a mai da hankali a kan yakin basasan da aka kwashe shekaru biyar ana gwabza a Siriya a taron diflomasiyya da za a gudanar a viyana inda kungiyar tallafawa kasar Siriya da ta kunshi kasashe goma sha bakwai da ke cikin wata kungiyar su da ake kira ISSG za su tattauna a kan zaman sasantawar a siyasa ta kasa da wadda ta cije da kuma kalubalen da ake fuskanta a yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma rashin daidaito yunkurin kai agaji wato rashin daidaito rahoton yunkurin kai agaji wanda majalisar ɗinkin duniya ke kaiwa yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a ƙarshen watan fabrairu ta haifar da raguwar tashin hankali a siriya sai dai sannu a hankali ana sake komawa gidan jiya amurka da rasha suna kokarin amfani da ikonsu na faɗa a ji wajen jan ra'ayin ɓangarorin da ke kai ruwa rana su mutunta yarjejeniyar yayin da suke kuma kokarin mara bayan tattaunawa wanzar da zaman lafiya da kawo yanzu ba a sami wata wato kawo yanzu ba a sami wani ci gaba ba Ƙasashen biyu suna cikin ƙungiyar ISGG, sai dai yayin da Rasha ke goyon bayan gwamnatin Siriya, Amurka tana marawa 'yan hamaya masu sassaucin ra'ayi baya. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Rasha, Sergey Lavrov, suna gaba wato sun gana jiya Litinin domin tattaunawa akan rikicin na Siriya. Daga ƙarshe jami'an ƙasar indonesiya sun ce akalla mutane goma sha bakwai ne suka mutu yayin da har yanzu mutane uku suka ɓace bayan wata ambaliyar ruwa da aka yi kusa da wani wurin yawon buɗe ido wata tawagar ɗaliban jami'a su saba'in da kuma jagororinsu suna ziyarar wata mahaɗar ruwa da da take a warna wadda ke arewacin sumatra lokacin da ruwan ya yi ambaliya ɗaya daga cikin makwarin masu aikin ceton rayuka suna kan ƙoƙarin nemo waɗanda suka ɓace an saba ganin irin wannan tambudin ruwan a lokacin tashin ƙoramar ruwa a indonesiya lokacin da yake lafawa a watan afrilu a galibin shekaru labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Da farko za mu fara da batun tsaro yayin da dakarun kasashen Najeriya, Nijar, kamar da Chad ke ci gaba da yaƙi da 'yan Boko Haram. Yarkwatar tsaron Najeriya ta ce rundunar haɗin gwiwar ta cafke kwamandojin 'yan Boko Haram su biyar a wani dajin ƙasar Kamaru. Ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina kaina da ƙarin bayani. hedikwatar tsaron najeriya ta ce su waɗannan kwamandojin mayakan boko haram guda biyar da aka cafke su a ƙasar kamaru an fafare su ne daga dajin sambisa inda suka nausa arewacin kamaru suka kuma yi sansani a dajin madawaya inda mayakan haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadi suka cafke su kakakin hedikwatar tsaron najeriya general rabi abubakar ya ce bayanan sirri irin na soja ya ba da damar damƙe waɗannan mayaka. dama akwai abin gana na ba bayani tsakanin ah, jami'an tsaro tsakanin wannan ƙasashe su wannan bayani wannan shine ƙara ƙara ainihin ba da ƙarfin cirka wannan yan ta'adda wanda muke ganin cewa Allah da da matsayin su ya zo kuma ku kuce su kuma mun san ko idan ko ma da bisa bisa bisa forest din shi kan shi an shige shi muna ciki ko muna ƙara na samu nasara to dan dan dan ke wannan abubuwan wannan mutane da aka yi wani gagarumin nasara ne akan wanda ake ganin yawa ranka da zamu san ko adadin yawan yan ta'addan da aka kama da kuma yanda za a yi da su eh an kama su da yawa ka san ma bayan wannan yan ta'addan da aka kama ai akwai wanda suka mika waya mu dai a matsayin mu na soja duk abin da za mu ci gaba da yi domin tabbatar cewa kanmu ta zamu ta ku ta ku wannan mutane shine muke yi. Dr. Bawa Abdullahi Wase kwararre ne a sha'anin tsaro. Duk waɗansu waɗanda ke da zurmanta da kayan baya sukan nemi mafaka ne tsakanin gari da gari ko tsakanin jiha da jiha ko tsakanin ƙasa da ƙasa. To tun da yake ƙasar ta Najeriya ta musu zafi shikenan sai suka soma kuma matsawa suna neman lunguna da ƙasashen da suke da makwabta da mu. Dalilin da in baka manta ba kenan yanzu yau bai wuce kwana hudu ba shugaban kasan faransa ya zo kuma duk kasashenmu da muke makwabta da su a kasan afirka sun zo domin a ga yadda za a magance wannan ake tsallakawa daga wani guri a je a shiga wani guri don a yi barna kakakin rundunar kasashen yankin tafkin chadin da ke yaƙi da boko haram kanar muhammad dole ya min bayanin yadda aka rarraba dakarun wannan runduna babu shakka a cikin tsarin da an kai na kowane runduna kamar ta ɗaya da take a mora a cikin ƙasar warin take ta biyu a cikin ƙasar chadi take a bakasoda ta uku a fada nigeria ta hudu tana a jifa niger tuni masana tsaro irin su dr bawa abdullahi wase ke ganin aikin wannan runduna kwalliya na biyan kuɗin sabulu eh, to ta taka rawar da ya kamata ta yi ta zama tana shirye ta yi aikin da aka kafa ta ta yi kuma tana yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidansu ko dadali ko a bakin daga ko gidansu ko gunyaji a gaida Hassan Maina kaina Yau ne wa'adin da kungiyar kwadagon Najeriya ta ba gwamnatin kasar ke cika akan sai gwamnatin ta rage farashin mai kuma tana shirin yajin aiki idan har gwamnati ba ta ɗauki wani mataki ba sai dai wasu ma'aikatan kasar ba sa goyon bayan wannan matakin Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto. ba alamar gwamnati za ta ja da baya haka na ita ma kungiyar kwadagon da ke samun gwalewa daga sassan ma'aikata da talakawa da ke cewa ba za su mara wa yajin aikin baya ba. What Nan ma ministan kwadagon ne Chris Ingige ke jaddada gwamnatin za ta samar da karin ayyukan yi maimakon raɗe raɗe rage ma'aikatan. Ingige dai na ƙarin haske ne kan tanadin da kasafin kuɗi ya yi wa ma'aikatan. Ministan a lokaci guda ya yi kira ga matasa kar su dogara ga neman ayyukan gwamnati maimakon hakan su koyi sana'o'in hannu da ta nan ne za su samu kuɗin zaman gari. Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya Ibrahim Khalil na nuna ba lalle ne ƙarin albashin ne damuwa damuwar ba amma yadda farashin kayayyaki tashin goron zabi siyo man da aka rataya shi akan samun dala a kasuwar bayan fage zai daɗa saka kalubale mai yawa a ita kanta kasuwar bayan fagen kaga dala za ta yi tsada man betur zai tsada za su rinka tafiya ne tare idan dala tana tsada mai yana tsada babu wani abu a najeriya da zai sauki wannan ilimin shine mafi yawancin 'yan najeriya ba su san da shi ba idan su ya rufe saboda a watakila soyayya da muke da ita ga shugaba muhammadu buhari wanda kuma a tsarin demokradiyya in kana son shugaba to ka fito ka faɗa masa gaskiya sanda ya karkace shine soyayya wasu shugabannin Barugon na ganin kungiyar tasu na barin jaki ne tana dukan taike. Sunana Komar Basha Biba official Fashi. To sai idan lebu bayan ga wa'ansu jihohi can wuririn dubu minimum wajen na dubu sha takwas har yanzu akwai inda ba a implementin ɗin shi ba. Ba su san wannan ba me suka je suka yi kanshi sai yanzu su zo su cutar da mu su zo su ina kira ga masu kayan miya dan naji wani ko wane ne tore yana cewa wai a tanaji kayan miya ina kira ga talakawa wallahi ku watsi da shi ku ci gaba da hudda ku ni kaina sai na je aiki ko sun kira yajin aiki in ga wanda zai hana na zuwa aiki idan da gaske suke yi me suke yi akan waɗancan masu cin subsidy din a banza alamu na nuna matakin kungiyar kwadugon ka iya samun tasiri ko matsakaicin tasiri a wasu yankuna da jam'iyyun adawa ke da ta gomashi da kuma tsakanin talakawan da ke ganin ba ranar karewar talauci a Najeriya Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja Najeriya da Nasiru Adamu El Hikaya. Wani matashi a jihar Yobe ya daba wa iyayensa da ƙannansa guda biyu wuƙa har lahira. Yanzu haka dai matashin yana hannun jami'an tsaro. Wakilan sashen Hausa Haruna Dauda ya haɗa mana rahoto. rundunar 'yan sandan jihar yobe ta tabbatar da kisan da wani saurayi ya yi wa iyayensa da kuma wasu 'yan uwansa guda biyu a daren jiya wannan kisa dai ya auku ne a garin fataskum da ke jihar yobe inda wannan saurayi ya daba ma mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa wuka sannan kuma ya sake kashe wasu kannansa guda biyu sakamakon miyagun kwayoyi da aka ce ya sha mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar yobe asp noyin ya tabbatar wa muryar amurka ta wayar tarho cewa yanzu haka wannan saurayi yana hannunsu kuma suna gudanar da bincike a kansa kuma nan ba da jimawa ba za su gurfanar da shi a gaban kuliya na kuma tuntubi ɗaya daga cikin wan wannan yaro da ya yi wannan kisa wanda kuma ya kasance mahaifinsa da mahaifiyarsa ne aka kashe da kuma sauran ƙannansa guda biyu ga ma yadda hirar namu ya kasance da shi ta wayar tarho kai ɗansa ne? Ni ɗansa ne. Ɗan marigayin? ko eh. shi wanda wani kisan ya dangantakan ku yake da shi? Wallahi ina ne. Ɗaninka? uwa yau uba ɗaya. Kamar shekarunsa ya kai nawa ne? Eh, Shekarun nan na zai zai kamar ishirin da shida haka. Ishirin da shida? Zai kai. Yana da matsala ne kamar na kwakwalwa an taɓa samun shi da wani matsala ne na kwakwalwa ko menene? Eh, ba taɓa samun shi da matsala ba? Mu dai ba mu sani ba ya zama mu da shi. So kuna gani me yasa shi ya aikata wannan kisa ne? Mutane nawa ne ma kace ya hallaka gidan naku? Wallahi mutane. Mutane uku. budu budu da wuka ne eh, eh alama din wuka ne wuka ne ko wuka ne suna cikin bacci ne ko ya ne Eh gidan ku ɗaya ne dukan ko kuma kai a wurin wurin kake kai daban. A ina wani guri ne daban. Kamar da ya aikata wannan abun wa ya tabbatar cewa shi ne ya aikata? Eh a kota wadda wani abokin ke kwance. Bayan ya gama da na gidan kuma ya so ya fito waje shi ma wannan abokin na so da ya kawo ɗauki. Eh. Kuma har ya kuma sa tebura. ya buga masa tebur? eh suna halin da ake suke mafa to yanzu yana yake shi dan wannan ku eh yanzu yana hannun hukuma to yana hannun hukuma ku ka mika shi ko su hukumar nan su kama shi eh bayan ya aikata haka an zo an kama shi an ɗaure shi sannan aka yi report koma ta zo ta tafi da shi. Kamar ban Kuno ne a wajen mahaifin naku? Za mu kai kusan tara ne. Ko ya halaka shi mahaifin naku da mahaifiyar ku kenan da sauran yan uwanku guda biyu? Eh mu wanda muke ciki ɗaya ba eh. akwai yan uban mu kuma. Eh. eh shi din nansa ne ko yayunsa ne? Shi ma nansa ne. Eh. eh anguwar naku me suna anguwar naku? Eh ana cewa malale. Malale a cikin garin Fatuskum ne ko? Eh. To yanzu wani hali mutane yan uwan naka suke ciki ganin cewa shi wannan dan uwanku ne na jini uwa ɗaya uba ɗaya kuma ya zo cikin dare ya halaka mahaifinku da mahaifiyarku wani irin hali kuke ya kuke eh to muna cikin halin kakanaka yi muna cikin zilimi da tunani akan abin da ya faru to Allah Allah ubangiji ya sauka ɗaya daga cikin iyalan mutanen da wani saurayi ya halaka a daren jiya kenan a Fatiskum da ke jihar Yobe ke mun bayani kan aukuwar lamarin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. kyau Allah ya kyauta. Jama'a masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda yau ya kai mu jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Abokin tattaunawa ta a yau shine Profesa baba na Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Da farko na nemi sanin matsayin noma a jihar Borno daga lokacin da rigingimin Boko Haram suka ɓarke zuwa yanzu. Shin ana noma kamar yadda ya kamata yanzu haka a jihar Borno? ajiya noma a borno yau shekara biyar allah ya ba mu damuna mai kyau na kusan shekara hudu banda wannan shekaran kenan shekara hudu damuna mai kyau muna da yanayin kasa mai kyau amma ba gona ba manoma ba noma ba manoma ba shakka mm. manoman da ya kamata su yi noman duk suna nan a cikin abin da ake cire yan gudun hijira local government local government din da wanda dama su ne aka san su da noma haikan duk an zo an wawata su to ga sanan duk wani su abin nan gudun hijira a gidajen yan uwa wayansu kuma suna nan kam kam din da gwamnati ta hada muna da kam kusan goma sha tara a cikin maiduguri yanzu haka wanda duk akwai mutane a ciki yara mm. da mata wanda ya kamata su ne dama suke noma mm. kenan zaman lahiyan da ake cewa ya samu bai isa ko kuma bai kai har yadda za a koma ga sha'anin noma ba ko? a hajiya ko gidajen su ma ba su koma ba yi yanzu an ce an karɓo local government local government daga hannun boko haram complete amma kamar bari mu yi bayani kaman kwan daga wanda yake kusa da mai maiduguri kilomita ashirin da hudu ne mm. an ce baya hannun boko haram amma mutanen ran lahadi na je suna akwai wani kam din da ake cewa dalori suna ciki akwai yan gwaza akwai yan askira uba akwai yan damasak akwai yan manguno akwai 'yan malam fatori wayannan duka garuruwa wanda na irga dinnan duk manoma ne kwarai da gaske akwai 'yan baga wanda suke cafkin caji suna nan suna ta noman rani da damuna duka amma hajjiya da muke magana da ke yanzu duk mutanen nan ba local government guda ɗaya wanda suka koma mafa marte dikwa duk suna cikin maiduguri ai kuwa profesa za a iya cewa wannan al'amari ya haifar da babbar matsala a wannan noma kayan abinci a nan jihar Borno? To wallahi hajiya da a Maiduguri idan an ce tirela tirela bata bar Maiduguri da kifi da wake da shanu ba ana kiyasin tirela ɗari biyu za su bar Maiduguri a kowane wayewan gari. Daga hatsi maiwa zuwa wake zuwa kifi zuwa dabbobi da sauransu. amma yanzu da muke magana hajjiya idan zan yi tafiya sai in ga motoci suna shigowa da shinkafa da ɗan indomi da wani spaghetti da sauransu cikin garin maiduguri abin da mu ce allah ubangiji ya kawo karshen al'amarin don gaskiya fi da mun fara ganin karshen al'amarin kuma wannan damunan muna fata kan cewa dukanmu ni da kaina gona na kusa da university bai kai kilomita goma ba yau shekara biyu wallahi hajji ban isa in je wurin in yi noma ba saboda mai profesa saboda abu guda biyu na ɗaya idan ka shiga za ku haɗu da 'yan malam wanda ake cewa 'yan boko haram ɗaya kenan na biyu kuma akwai sojoji wanda sojojin ma sun hana shekara biyu da ya shige da muke so mu yi noma sai aka kawo bayani sako guda biyu sako ɗaya a takarda an zo an ajiye a garuruwa garuruwa ƙauyuka ɗin na kan cewa idan za ku yi shuka kar ku shuka abin da zai fi inci guda goma wato sai dai mu ya shuka wake sai dai mutum ya shuka gyada amma ba abin nan ba millet wanda ake cewa dawa gero da sauransu to kuma borno bayan da za a kanuri a raba shi da gero don da su suke brabusko <laughs> sojoji kuma kina dariya hajiya sojoji kuma suka ce idan za ku shuka kar ku shuka abin da zai kai tsayin yaro to ba mu da ire-iren dawa ko kuma abin nan masara wanda ba zai shige tsayin yaro ba saboda aka sai dai kowa idan zai shuka suka ce shuka gyada ya shuka wake da kuma wasu abubuwa ire-ire wanda dai ba za su tashi da yawa ba da mm. matsalan da muka samu kenan kwarai da gaske eh, hajiya wato kenan idan aka shuka abin da zai tsawon tsayin yaro kamar waɗannan yan ta'adda za su samu su ma za su samu su boye sojojin ba za su gan ba sojojin ma ƙarshensa sa za su abin da ba su da tsammani yan boko haram su shigo shekara biyu abin da ya faru kenan aka mm. samu sojoji suka ba da wannan bayani akan cewa idan za ku yi shuka kar ku shuka abin da zai tashi abin nan fiye da inci ashirin to yan boko harama suka ce idan za ku yi shuka kar ku yi shuka abin da zai shige fiye da inci ashirin sakonni guda biyu muka samu masu saurare mun dakata a nan saboda karancin lokaci amma idan Allah kai mu rana ya ta yau za mu dora daga inda na yi ma Profesa Baba Gani Abba Gambo tambaya cewa Shin ko akwai wasu dabarun da za su iya ara daga manoman Afghanistan ko na syria ko ma na palestino waɗanda ke ci gaba da noma duk da irin rigingimun da suke fama da su? Za ku ji amsa Profesa ranar Talata mai zuwa yanzu a madadin shi. Da June Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin kushin lahiya da wadata sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A gaida Halima jimrau agogonmu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 11 da minti 24 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga bala muhammad dambam da prince ya'u adamu bulkacuwa salamu alaikum voa hausa muna jajantawa dukkanin al'umman kasar iraki bisa halin kunar bakin wake da wasu mayakan jihadi na isis suka kaddamar a yankin bagadaza da fatan allah kiyaye aukuwar na gaba amin sai kuma wannan sako daga sadi saidu daura da kuma kamisu saddaunan matasa a sada sokoto allah ya sa wannan taro da ake yi a geneva kan samun zaman lafiya a siriya kwalliya ta biya kudin sabulu ganin an daɗe ana irin wannan zaman amma har yau babu wani ci gaba da aka samu wannan sako kuwa ya fito ne daga isa lawan girgir dan masanin girgir kenan jihar yobin najeriya ya ce yau take ranar masu ciwon hawan jini na duniya zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu da su kara himma wajen falkar da yaduwar wannan cutar mai yaduwa kamar wutar daji sakonmu na gaba kuwa na cewa assalamu alaikum voa matakin baiwa mutum miliyan ɗaya alawus da gwamnatin najeriya za ta fara bayarwa hakan da ya yi daidai sai dai fatan mu allah sa wannan alawus za su kai hannun waɗanda aka yi domin su daga mansur na'awa zangon daura da safiyanu gumal zangon daura wannan wasikar haɗin gwiwa kuwa ta fito ne daga sha'ibu tela na garin jigawan buka karamar hukumar da kwaro jihar maraɗi da alhaji ila hakimin babban katami suka ce salamu alaikum voa hausa muna muku fatan alheri bayan haka mun rubuto wannan wasika ce muna nuna rashin jin daɗin mu jin ƙungiyar kwadago ta najeriya ta goyi bayan ƙarya maimakon ta goyi bayan baba buhari mai niyyar ceto najeriya daga shiga cikin halin lahaula a ƙarshe mun yi tar da halin ƙungiyar kwadago domin mun gane cewa ba wai tana yi ne ba domin talakan najeriya najeriya sai dai aljihunsu sai kuma sakon baffa haruna bajoga mu talakawa ba mu goyon bayan duk wata zanga-zanga da za ta tsaida al'amura a najeriya domin aje a dawo mu ne ke cutuwa don haka mun rugubi kaddara tare da yi wa ƙasarmu addu'o'in alheri To madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To Maryam yawan man da Najeriya ke haƙowa ya ragu da kimanin kashi 40 cikin 100 sabili da har-haren da 'yan tsagera ke kaiwa a kudancin ƙasar bisa ga cewar ƙaramin ministan albarkatun mai na ƙasa Emmanuel Kochiko. kaciku ya shaida wa majalisar wakilai jiya litinin cewa man da kasar ke haƙowa ya ragu daga ganga miliyan biyu da ɗari biyu a rana zuwa miliyan ɗaya da ɗari hudu a rana ya ce ana asarar ganga dubu ɗari takwas a rana ne sakamakon hare-haren da mayaka ke kaiwa da ke gurguntar da ayyukan haƙar mai a niger delta najeriya dai tana dogaro ga haƙar ɗanyen mai wajen samun galibin kuɗaɗen shigarta yayin da aka yi kasafin kuɗin shekarar nan ta 2016 bisa zaton za a haƙi ganga miliyan biyu da ɗari biyu a rana a kan farashin dala talatin da takwas ganga ɗaya. Ƙungiyar ƙwadagon Najeriya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin al'umma sun ce za su tsunduma yajin aiki gobe laraba na nuna ƙin amincewa da ƙarin farashin mai kamar yadda suka yi barazana tun farko. Ƙungiyar ƙwadagon ta Najeriya NLC da kuma ƙungiyar cinikayya TUC ta yi kira da a shiga yajin aiki sai an mai da farashin mai daga naira 145 zuwa naira 86 da kwabo 50 galan ɗaya. an kashe akalla mutane 28 waɗansu 66 kuma suka yi raunuka a wani harin bama-bamai da aka kai yau talata a babban birnin ƙasar iraki Ƙazamin harin da ya janyo asarar rayuka ya auku ne a yankin kungiyar alshabab da ke arewacin bagadaza inda jami'ai suka ce wata mace 'yar ƙuna bakin wake ta tarwatsa nakiyoyi a cikin kasuwa a wani harin na daban kuma wata mota da aka dankare da makamai ta tarwatse a unguwar rashid da ke kudancin birnin amurka da rasha suna kokarin amfani da ikon su na faɗa a ji wajen jan ra'ayin bangarorin da ke kai ruwa rana a syria su mutunta yarjejeniya yayin da suke kuma kokarin mara bayan tattaunawar wanzar da zaman lafiya da ya kawo a halin yanzu masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mr nelson maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe